za a yi jifa, amma ba ta farkon za a jefa ba, ba ta biyun za a jefa ba, wace za a jefa? Ta ukun wanda ake ce ma kubra. Ranar yaushe, ranar yaushe, ɗaya daga cikin abu na farko da ake yi kenan wannan ranar, za a jefi shaiɗan. Kuma cikin wurare ukun da za a jefa na ƙarshen ne wato kubra ɗin, shi za a jefa. aski ko sai-sai, mata za su aske kamar gabar yatsa, kamar da yadda aka yi a umra kenan ko? Abu na biyu kenan da za a yi, bayan an yi jifa sai a zo a yi aski. Abu na uku, fita daga ihrami, sai a yanzu ne mai ifradi zai fita daga ihraminsa. bayan ya yi jifa ya yi aski to kenan yanzu ya samu ya aje ihraminsa in yana da hula yana iya ɗaukar hulansa ya sa in ma rawani ne ya ɗaura abinsa tun daga miƙati na ce tun daga miƙati zai yanzu tun daga miƙati akramakallah tun daga miƙati mai ifradi sai yanzu zai cire ihraminsa kuna fahimta mai ifradi kun san mai ifradi mun ce zai yi harama ko ya sa abin nan kuma duk maganar da muke yi ba mu yi maganar ajiye ihrami ba mun ce zai doge cikin ihraminsa ko to sai yau goma ga wata to lokacin ne bayan ya yi jifa ya yi aski to sai ya nemo hularsa in yana da zita ko kube ko dara ko meye sai ya sa abinsa ko mu haɗu a banki ko kuma daga lokacin shi kenan, ya zama muhallil at-tahallul tahallulus sughra daga nan sai ɗawafin hajji wanda ake ce ma ɗawaful ifaba wannan ɗawafi rukuni ne idan aka ce rukuni ana nufin gimshiki ne kamar yadda arafa da yake rukuni shi ma wannan rukuni ne mana bai yiwuwa a ce ka je aikin haji ba kai wannan dawafi na goma ga wata ba dole ne a yi shi dole kuma ba na wajibci ba ya fi karfin wajibi domin aka ce wajibi a aikin haji ana nufin wani abin da dole ne amma idan ba ka yi shi ba za a iya baka wani horo ka yi madadinsa amma in aka ce rukuni ana nufin idan ba ka yi shi ba to aikin hajin ma gabaki ɗaya bai tsaya ba yawwa mala yace a ja layi akan wannan wurin shi yasa aka sa rukuni ne goma ga wata bayan kayi ko kin yi jifa su kubura an yi aski ko saisaye to daga nan sai abe sai a zo a yi dawafi kenan sai an dawo makka kenan don a makka ake dawafi daga nan sai a wuce makka a zo a yi dawafi daga nan kai mai ifradi za ka zo kai sa'ayi, safa da marwa kenan, amma idan bai yi ba lokacin ɗawafin ƙudumi, kun sa a lokacin ɗawafin ƙudumi ranar takwas, kafin takwas ga wata, mun ce bayan an yi ɗawafi za kuma a zo a yi safa da marwa ko sa'ayi ko? To idan ya zama baka yi ba wancan lokacin kafin takwas ga wata, to yanzu goma ga wata rukuni ne dole ka yi shi. amma idan ka riga ka yi tun takwas ga wata, to ba lalle ne yanzu sai ka yi ba, don already ka riga ka yi shi ko. Wannan ga mai ifradi fa, ga mai ifradi, kuna fahimta? Sai mu je wajen mai kirani. A'a, sa'ayi. Eh, idan ya riga ya yi a farko, ya wadatar masa a goma ga wata, idan kuma bai riga ya yi a farko ba, to ranan goma ga wata bayan ya yi ɗawafi to sai ya yi sa’i, Ifradi, mai ifradi, masu ifradi kuna jina? Alhamdulillah. Sai masu kirani, jifan shaiɗan, goma ga wata, aski ko saisaye mata za su aski kamar gabar yatsa, fita daga ihrami sanya tufafin gida, sai ɗawafin hajji wanda ake ce ma ɗawaful ifaba, rukuni ne. rukuni ne a yi shi, ranar yaushe, karkice ce ’yan uwana sun ɓata, karkace ce ’yan uwana sun ɓata ka je kai kai maka ka ɓata, ranar takwas zan goma ga wata sai an yi wannan ɗawafin Sannan a ƙarshe sa'ayi, shi ma mai kirani zai yi sa'ayi, amma shi ma idan bai yi ba lokacin ɗawafin ƙudumi. Idan ya riga ya yi a lokacin ɗawafin ƙudum, to shi kenan ya wadatar masa. amma idan bai yi ba a lokacin ɗawafin ƙudun kafin takwas ga wata, to zai yi yanzu. Hal fahimtum haza? Kun fahimci inda muke tafiya? Sai masu tamattu'i, masu tamattu'i ku saurara ku ji abin da za ku yi ranar goma ga wata. Akrama. Da mai kirani da mai ifradi, shi ma daidai suke wajen cire haramin. Da mai ifradi, da mai kirani, su ma daidai suke dukansu a wannan lokacin idan sun riga sun yi jifa sun yi aski to shi su ma sai su cire ihraminsu sai su cire ihraminsu an fahimta ko su ma sai a wannan ranar ne za su cire ihram masu kirani kun ga tun takwas tun kafin takwas ga wata da muka ce suka shiga ihrami ba su ajiye ba fa sai ranar goma ga wata da mai kirani da mai tsafuwan. da mai kirani da mai ifradi an fahimtu ma'ana da mai ifradi da mai qirani sai ranan goma ga wata za su fita daga cikin ihramin su jama'a muna ganewa duka ɗaya ne da mai kirani da mai ifradi da mai tamattu'i duk abin da ake yi a ranar tara ga wata abu ɗaya ake yi ba a rage wa kowa ba, ba a ƙara wa kowa ba kuma, duk abu ɗaya za su yi. Shi ya sa in kun duba kolum ɗinsu ɗaya ne ga baki ɗaya babu bambantawa. Mu ci gaba, masu tamattu'i ku saurara ranar goma ga wata me da me za ku yi, jifan shaiɗan kubura. Na biyu, yankan hadaya. kuna jina yankan hadaya, saboda ai kun yi tamattu'i, eh? wannan tamattu'in da kuka yi ga sakamakon shi yanzu, dole ne ka tanadi ko dole ne ki tanadi abin da za ki yanka, ko ka tanadi abin da za ka yanka. Kuna jina? So ranan goma ga watan nan za a je a yanka. amma idan ba a samu aka yanka goma ga wata ba a cikin kwanakin mina ana iya yankawa ko sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku duk lokacin da mutum ya yanka a cikin wayannan kwanaki insha Allah ya yi amma dai ki sani ka sani akwai wannan yanka a kanka akwai wannan yanka a kanki abu na gaba aski ko saisaye abu na gaba sai fita daga irami sanya tufafin gida mana an ajiye kenan. Sannan abu na gaba, ɗawafin hajji. Shi fita biyu zai yi kenan. Yawwa, shi mai tamattu'i fita biyu zai yi kenan. Ya shiga farko kafin takwas ga wata bayan da ya gama umra ya fita, sannan takwas ga wata ya sake shiga, yanzu kuma ya sake fita, kun ga shi shiga biyu ya yi fita biyu ya yi. Haka ne? Shi kuma mai ifradi da kirani. shiga ɗaya shiga ɗaya suka yi, tun da suka shiga sai takwas ga wata sai goma ga wata suka fita. Kun gane bambancin su ko? Dawasin Ɗawasin haji. Mai tamattu'i ranar goma ga wata, tawaful hajj, tawaful ifada rukuni ne. Ku yi notin wannan wurin da kyau da kyau. Rukuni ne. sai na ƙarshe sa'ayi, shi bayi da zaɓi, domin sa'ayinsa rukuni ne, shi mai tamattu'i dole ne sai ya yi sa'ayi, domin sa'ayinsa wannan shi ne sa'ayinsa na hajji, wancan sa'ayin da ya yi na farko na umra ne, na aro ne, yanzu wanda zai yi yanzu shi ne na ainihi na hajji ɗinsa. Kun fahimci wannan? To wannan abinda mutum abinda masu aikin hajji za su yi kenan ranan goma ga watan Zulhaj.